Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan ana cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. Babban jami'in kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce yana fatan cin mai yarjejeniya game da shirin nukiliyar Iran a cikin kwanaki masu zuwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce sama da mutane dubu hamsin ne suka kamu da cutar kyan ɗarbiri a faɗin duniya. An fara sake kirga ƙuri'u a wasu rumfunan zaɓe goma sha biyar da ake ƙorafi akan sahihancin sakamakon zaɓen su a ƙasar Kenya. To yanzu ga cikakkun labaran. Babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana sa na ganin an cimma yarjejeniya game da batun dagewa Iran takunkumi a cikin kwanaki masu zuwa. Masa Borrell ya bayyana haka ne ranar Laraba yayin wani taron manema labarai inda ya yi fatan ganin cikin kwanaki masu zuwa an cimma yarjejeniya a tattaunawar da ake ta neman ceto yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran a shekarar 2015. a halin da ake ciki dai iran ta ce tana nazari game da amsoshin karshe da amurka ta bayar bisa shawarwarin da kungiyar tarayyar turai ta bayar na ce to yarjejeniyar sai dai iran ta fake kan cewa tana bukatar tabbaci daga amurka kan cewa ba za ta sake maimaita abin da ya faru ba a can baya inda ta yi fatali da yarjejeniyar tare da sake laftawa iran din jerin takunkumai kasashen iran da kuma rasha sun kudura aniyar aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu su wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan taron da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka fitar bayan wata ganawa a birnin moscow jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya isa birnin moscow ne inda ya gana da takwaransa sergei lavrov a yunkurin aiwatar da yarjejeniyoyin da shugabannin kasashen biyu suka sanya wa hannu a kwanakin baya a ashgabat da kuma tehran kasashen biyu sun sha arwashin kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da ke tarnaki ga hulɗar da ke a tsakaninsu domin haɓaka musaya ta tsakanin ƙasashen biyu kazalika ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa da ma yankin musamman batun ukraine afghanistan syria yemen iraki palestino da kokos ta kudu a game da batun da ya shafi rikicin ukraine iran ta ce tana goyon bayan kawo karshen rikicin ta hanyar diplomasiya hukumar lafiya ta duniya ta ce sama da mutane dubu hamsin ne suka kamu da cutar kyan ɗarbiri tun bayan bullarta a ƙasashen turai da arewacin amurka a sabbin alƙaluman da ta fitar who ko kuma oms ta ce an samu mutane dubu hamsin da da suka harbu da cutar sai kuma wasu sha shida da cutar ta kashe ya zuwa ranar 31 ga watan ogistan da ya shuɗe amma da alamu a cewar hukumar a amurka kamar a turai yawan masu kamuwa da cutar yana raguwa to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma su da shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet www.hausatv.com kotu a ƙasar kenya ta fara zaman sauraron karar da ɗan takarar adawa na ƙasar ya shigar inda yake kalubalantar sakamakon zaben shugabancin ƙasar na ranar tara ga watan Augustan da muka yi ban kwana da shi. Lauyoyin da ke wakiltar ɗan takarar shugaban ƙasar Raila Odinga sun gabatar da karar su na neman soke nasar da mataimakin shugaban ƙasar William Ruto ya samu a zaben shugabancin ƙasar. Kwamitin alkalai bakwai ne ke sauraron karar da madugun 'yan adawa na ƙasar ya gabatar yana mai kalubalantar sakamakon zaben. a halin yanzu ana bincike da sake kirga ƙuri'u a rumfunan zaɓe goma sha biyar da ake korafi a akan sahihancin su nan da ranar biyar ga watan satumba nan da muka shiga ne ake sa ran yanke hukunci isra'ila ta sake kai wa filin jirgin sama aleppo na kasar syria wani harin sama inda bayanai ke cewa an samu barna kamfanin dillancin labaran syria na sana ya rawaito cewa wasu makamai masu linzami hudu da jiragen isra'ila suka harba daga tekun mediterranean kusa da birnin latakia da ke gabar teku sun wa filin jirgin sama Aleppo da yammacin ranar Laraba. Baya ga hakan a cewar sana makaman garkuwa game da hararen sama na Siriyar sun murkushe har-haren inda suka kakabo makamai da dama amma wasu sun afka cikin yankin Kiswa. anata bangare kungiyar kare hakkin bil'adama ta Siriya OSDH da ke da cibiya a birnin London na Birtaniya ta ce an kai harin ne kan titin jirgin sama inda gobara ta tashi wannan dai shi ne karo na 23 da isra'ila ke kai hare-hare kan wasu yankuna a siriya tun farkon wannan shekara a cewar kungiyar kare hakkin bil'adama ta siriyar a ranar 25 ga watan Agusta jerin hare-hare daga cikin mafi muni da isra'ila ta kai kan sansanonin soji a kusa da hama a tsakiya da kuma tartus sun yi sanadin mutuwar mutane da jikkata a farkon watan yuni wasu munanan hare-hare da isra'ila ta kai sun sa titin jirgin sama ɗaya tilo da ke aiki a filin jirgin saman damascus ya daina aiki na tsawon kwanaki da yawa ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta islamic jihad ta yi allah wadai da sake dawo da alaka tsakanin turkiya da kuma isra'ila a wata hira da kamfanin dillancin labaran irna na iran wakilin ƙungiyar ta islamic jihad a iran ya ce dawo da alaka da turkiya ta yi da isra'ila babban kure ne ya ce amsar da muka baiwa shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ita ce irin wadda ya faɗa a lokacin da haɗaɗe da larabawa ta shirya daidaita alakarta da 'yan sahayoniya abu sharif ya kara da cewa ta hanyar kulla wannan alaka turkiya ta zama tamakar wata da mara ta baiwa isra'ila tsaro a kwanan baya ne dai isra'ila da turkiyya suka sanar da dawo da gabaɗayan alakar da ke a tsakaninsu tare da musayar jakadu sai da turkiyya ta sake nana ta cewa dawo da alakarta da isra'ila baya nufin ta juya wa palestino baya ne hasali ma wata dama ce ta shiga tsakani a rikicin isra'ila da palestino kai tsaye tare da dukkan bangarorin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to a gashi da son barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a su da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban kama daga fuskokin siyasa zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu ma za mu karasa bayanan da muka fara ne a shirin da ya gabata dangane da irin matsayar da isra'il ɗauka a kan batun tattaunawar nukiliya da ake tsakanin iran da manyan kasashen duniya domin farfaɗo da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 a birnin vienna wanda za kuma bangaren da suke cikin wannan yarjejeniya sun cimma matsaya akan batutuwa da dama na ganin cewa an farfado da wannan yarjejeniya ta yadda ta kasar amurka take shirin komawa cikin wannan yarjejeniya tare da aiwatar da abubuwan da aka rataba hannu a kansu a lokutan baya kuma irin fargabar da isra'ila take nunawa matukar da aka cimma wannan yarjejeniya wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa ta fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. bayan da aka koma kan tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya isra'ila ta nuna fara kaduwa da kuma damuwarta a fili musamman ma bayan da ta fahimci cewa akwai yiwuwar amurka ta koma cikin wannan yarjejeniya bayan ta fice daga cikinta a cikin shekara ta 2018 lokacin da tsohon shugaban kasar amurkan donald trump ya kuduri a fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya wadda ya kira ta da yarjejeniya mafi muni a tarihi hakan ya sa dai aka yi ta takun saka a tsakanin amurka da jami'an isra'ilan bayan fahimtar cewa gwamnatin joe biden tana kokarin koma wannan yarjejeniya yadda kuma yanzu haka lamarin ya fara jawo baraka a tsakanin jami'an gwamnatin isra'ilan dangane da matsar da amurka ta dauka akan wannan batu da kuma yadda ake samun bambancin ra'ayi da matsaya tsakanin jami'an na isra'ila akan batun komawar amurka a cikin wannan yarjejeniya wasu daga cikin jami'an gwamnatin isra'ilan sun haƙura sun kuma saduda sun kuma mika wuya dangane da matakin da amurkan ta ɗauka amma dai suna taka tsantsan yadda kuma wasu daga cikin jami'an isra'ilan a tafau ba su taɓa amincewa da hakan ba bilhassali ma sun kuma sana sukar gwamnatin amurka ne tare da bayyana matakin da ta ɗauka a matsayin yaudara ko cin amana ga gwamnatin yahudawan a ranar alhamis din ta gabata ce da kafafen yada labarai na isra'ila suka rawaito cewa ofishin firaministan isra'ila yar lapid ya yi mamaki akan kalaman na shugaban kungiyar mossad david bani wanda ya yi akan gwamnatin shugaban kasar amurka joe biden inda ya buƙaci ya yi ƙarin haske akan wannan lamari shafin yanar gizo na wala ya bada da rahoton cewa kalaman shugaban na mossad a lokacin zantawarsa da kafafen yada labarai sun haifar da abin kunya a gaban mahukuntan amurka bayan da aka shafe kwanaki ana kokarin kwantar da kura a tsakanin bangaren na amurka da isra'ila dangane da yarjejeniyar nukiliya tare da iran shafin ya kara da cewa duk da bukatar lafid bani bai so shaidawa manema labarai cewa amurka ta dage akan matsayinta akan batun tattaunawar ba kuma ya ce wannan matsayi na firaminista ne kuma bai so ya faɗa wa manema labarai abin da yake faruwa a tattaunawar da aka yi a fadar white house ba shafin yanar gizo ya nuna cewa ofishin lafayette bai yi mamaki kan bayanin na bani wanda yau manema labarai a ranar alhamis ba amma abin mamaki shine yin amfani da kalamai masu zafin gaske akan gwamnatin amurka iya lahulata shugaban kwamitin koli na tsaro a isra'ila ya mayar da martani daga bangaren sa da cewa lafiyar da mutanensa ba su ji daɗin wannan bangare na jawabin shugaban musad ba wanda kuma tabbas bai daidai da saƙon da ofishin firaministan isra'ila ke son a isar ba kuma bai dace da hakikanin abin da tattaunawar kwamitin tsaron isra'ila ta kunsa ba sannan kuma shafin na isra'ila ya ishara da cewa kalaman na shugaban kungiyar musad sun haifar da abin kunya dangane da isra'ila a wajen hukumomin fadar white house bayan 'yan kwanaki kaɗan da kawo ƙarshen tare da jijiyoyin waya wanda aka yi ta yi tsakanin jami'an gwamnatocin biyu ya kara da cewa bayan an watsa kalaman bani jami'ai a ofishin firaminista sun tuntubi mashawartan shugaban na musad sun kuma nemi a yi masu ƙarin bayani dangane da kalaman nasa ya ci gaba da cewa majiyoyi a ofishin firaminista na isra'ila sun ce lafid ba shi da matsala game da matsayin ƙwararru a ofishin bani kuma ya amince da babban sashi na ƙwararrun na musad amma matsalar ita ce rashin haɗin gwiwa da tuntuɓar juna game da wasu sakonni waɗanda ya isar a ranar alhamis ɗin ta gabata wasu daga cikin kafofin yada labarai na isra'ila sun ba da rahotanni game da gargaɗin da shugaban na musad david bani ya yi wanda yake cewa yarjejeniyar nukiliya wadda ake shirin yi tare da iran yarjejeniya ce mai matuƙar muni yana mai jaddada cewa ya yi imani iran ce za ta ci gajiyar wannan yarjejeniya fiye da kowa a tsakanin dukkanin kasashe da suke bangarori ne na wannan yarjejeniya jaridar israel hayom ana ta bangaren ta bayar da rahoton cewa bani ya ce tattaunawar sirri a tattaunawar sirri wadda suka yi a ranar alhamis sun kai ga skankan cewa cewa lallai amurka da iran sun kudura aniyar cimma yarjejeniya wadda ake hasashen za a rataba hannu akan ta a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar jaridar shugaban na mossad ya ce tattaunawar da bangarorin biyu suka yi ta ta'allaka ne akan wasu sauye-sauye waɗanda za a yi kuma a cewarsa ban ga wani abu wanda zai hana a kulla wannan yarjejeniya ba bani ya jaddada cewa yanzu za ta samu ɗaruruwan biliyon daloli sakamakon rage mata takunkumai da aka gaggaba mata kuma za ta rage yawan sanadarin uranium wanda take tacewa a tashoshinta na nukiliya da sake bude kofa ga jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e domin su koma su ci gaba da su na sanya ido a tashoshinta na nukiliya ya yi nuna da cewa amurkawa sun yi watsi da wasu bukatu na farko a matsayin wani bangare na yarjejeniyar yadda aka kwalla ciki har da neman iran ta ba da amsoshi na tambayoyi da masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa suka yi mata wanda har yanzu iran din bata bayar da gamsassar amsa akan hakan ba amma kuma amurka bata ɗauki wani mataki akan wannan batu ba ya kara da cewa iran za ta fi amfana daga dukkanin fa'idojin yarjejeniyar kuma ba za ta taɓa ba da amsoshi akan tambayoyin da ake mata ba saboda babu wani matsin lamba kan ta dangane da hakan. jaridar ta israel hayum ta yi nuna cewa shugaban mossad ya bayyana karara a tattaunawar da ya da manema labarai cewa isra'ila ba ta da wata alaka da wannan yarjejeniya tare da iran kuma za ta ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da ta ga sun dace ta kowace hanya domin dakile abin da ya kira mummunar aniyar ƙasar iran a cewar bani bayan haka dole ne mu shirya har zuwa ranar karewar wannan yarjejeniya kuma a shirya muke domin mu aiki da kanmu domin dakatar da iran daga mallakar makaman nukiliya a cewar jaridar bani ya kammala da cewa saƙonmu zuwa ga iran shine cewa za ta iya ci gaba da yin izgili ga kowa yadda ta ga dama kuma mun san abin da za ta yi kenan a nata bangaren tashar channel 12 ta isra'ila ta nikarto shugaban namu sad a wasu tarukan tsaro na cikin gida wanda aka gudanar yana mai cewa wannan yarjejeniya ta yi muni matuƙa ga isra'ila har ma yana kallanta a matsayin babban bala'i ga isra'ila a safiyar alhamis din ta gabata kafofin yada labaran isra'ilan sun ambato tsohon shugaban kwamitin tsaro na ƙasa manjo janar yakob amedro yana cewa amurkawa sun yaudare mu a baya a yarjejeniyar nukiliya da ta gabata yana mai da cewa amurka ta kasance tana yin aiki ne kawai bisa ga maslaharta hakanan kuma wasu kafofin yada labaran isra'ilan sun yi sharhi tare da bayyana mahankarsu kan wannan lamari da suke bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ba ta la'akari da gwamnatin isra'ila a halin yanzu game da batun cimma yarjejeniyar nukiliya tare da kasar iran kafin yada labaran isra'ila sun rawaito ta maje tsaron gwamnatin yahudawan tana ambaton cewa amurka ta yi watsi da dukkanin bukatun isra'ila dangane da yin watsi da batun cimma yarjejeniya tare da iran inda a cewar rahotannin na kafofin yada labaran isra'ila majiyar ta bayyana cewa amurka ta sanar da isra'ila cewa ba zai yiwu a wannan mataki a dakatar da yarjejeniyar nukila da aka kulla ba inda majiyar tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila ta ce iran ta samu garaɓasa a sama har ila yau ita ma tashar channel 13 ta isra'ila ta nakalto wata maja mai karfi ta siyasa a cikin gwamnatin isra'ila tana cewa al'amarin bai kyau ba majiyar ta kara da cewa abin mafi muni shine yadda aka nuna halin ko in kula akan rahotannin masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke nuna shakku matuka akan wasu aikace-aikacen iran a wasu tashoshinta na nukiliya wanda ya kamata a ce bisa ga wannan bincike yarjejeniyar ta mutu murus hakanan kuma wasu rahotannin kafofin yaɗa labaran isra'ilan sun nakalto majiyin siyasa na gwamnatin yahudawan suna cewa iran na gab da kulla yarjejeniyar nukiliya tare da manyan kasashen duniya suna bayyana cewa isra'ila na kallon yarjejeniyar da ake yi a halin yanzu a matsayin wata mummunar yarjejeniya ta tarihi amir bahbod mai sharhi akan harkokin soji na shafin yanar gizo na walla na isra'ila ya ce isra'ilan ba za ta taɓa yin shiru akan batutuwa da suke faruwa a tattaunawar da ake tsakanin iran da amurka akan batun nukiliya ba shafin ya ce shugaban na musad shine babban mai matsalamba akan batun iran a cikin gwamnatin isra'ila yana mai cewa a cikin shekarar ta gabata da sulafet suka karbi gwamnati daga lokacin lamura suka canza inda isra'ila take nuna rauni da gazawa wajen tunkarar batun yarjejeniyar iran ta makamashin nukiliya wanda kuma wannan rauni ne ya kai ga halin da ake ciki a yanzu bani ya yi ikirarin cewa dukkanin hukumomin tsaro da na soji suna goyon bayan matsayin da ya dauka na adawa da yarjejeniya da ake shirin kullawa da iran ya kara da cewa hatta babban hafsan hafsoshin sojin isra'ila aviv kohabe yana goyon bayansa wajen ganin an kawo cikas da kuma hana aiwatar da wannan yarjejeniya tare da iran to jama'a masu wari lokacin da muke da shiyar da suke dole anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abdun kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na zaradini falasu rijiyar lemo mazaunin nan a kara ghana a zahirin gaskiya abin da yake cimintuwa wadda ko kuma yake damun mu shine afuwar da gwamnatin jihar zamfara ta yi wa kasar gumin ran fashin dajin nan wato bello turji na cewa ta yafe masa dukkanin ta'asar da ya yi da kashe-kashen mata da ƙananan yara da da ya maida marayu da zawarawa to tambaya ta anan shine ina makomar su iyalan waɗanda wannan bawan allah ya salwantar da rayukansu shin wani mataki gwamnati ta dauka a kansu ko kuma wani tallafi gwamnatin jihar zamfara ta dauka ko wani nauyin karatu ta dauka na 'ya'yan wa'innan wa'anda bello turji ya kashe iyayensu to gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini fulasi rijiyar lemo mazaunin akara ghana ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon muryar Iram ina muku barka da safiya. A yau ma zan yi tsokaci ne akan halin da kasan ta take ciki na bangaren tsaro. A halin da muke ciki yanzu a Najeriya ya kamata talakawa farka daga bacci ku tashi ku gane inda aka dosa. Duk irin halin da ga muna ciki a yanzu ku sani cewa cikin 'yan siyasan mu na Najeriya da masu shugabancin Najeriya duk maganganun da suke yi akan ɗaukan mataki aiki kan harkar tsaro to a zahirin gaskiya kaɗan daga cikin su ba da gaskiya suke yi ba domin inda suna yi da gaske ne to ya kamata a ce mun ji sauki akan irin lamarin tsaro da muke fama da shi to amma yanzu ga shi kullun abin nan sai ƙara ruruwa yake kamar babu jami'an tsaro a cikin mu kuma kamar babu shugabanni a cikin mu jinin jama'a na tafiya a banza dukiyar jama'a na talawanta sannan kuma kullun ana mana gatanin gatanin banza wanda ba shi da amfani to da wannan nake kira ga 'yan uwa na talakawa na najeriya su sani cewa zaben nan mai zuwa to mutum ya sani fa ya zaɓi abu mai muhimmanci ya zaɓi abu ne zai kare mutuncin shi ya kare mutuncin iyayen shi ya kare mutuncin iyalinsa da dangin shi da addinin shi da dukiyarsa ba wai mu koma inda mun ka fito ba mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa abin da ke ci mana tuwa a kwarya. Yau tsokacin da nake son in yi har yanzu dai bisa jihar mu ta Agadas bisa bakin haure wa'annan da suke nan jihar Agadas wa'anda OEM ta kawo. a gaskiya kwana biyu yanzu sun yi na zanga-zanga sun tare hanyoyi can wata unguwa inda suke wadda ake ce mata kazam sun tare hanyoyi za su marshi daga nan zuwa can ofishin waɗanda ake kula da su sun kawo tayoyi sun saga hanya jami'an tsaro sun hana su shiga an watsa balkonan tsohuwa ana ta hayaniya sun shiga cikin unguwoyi suna ta jefa jefa suna jifa polisai polisai na korasu kaga wannan abu bai yi daidai ba muna kira ga jagorori na galgajiya da na bariki da hukumar ta oem wadda take kula da su ya kamata a biya musu haƙoƙinsu saboda turawa ke kawo abubuwa a basu kenan a biya musu haƙoƙinsu saboda su nemi wuri su zauna kuma muna kira gare su a killace su su bar fitowa suna hayaniya saboda wannan unguwa gaskiya sun hana su jin daɗi muna kira ga oem ta tsare su wuri guda su bar hayaniya kuma su biya musu bukatocinsu wadda daidai wadda aka ba su abinsu mai muku magana alkasun babu lima a har daga jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BH Radio Tehran ni ne Rabi Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga maradi jamhuriyar Nijar. Eh, mun gode muku da kuke ba mu dama muna sa bakin mu muna tsoma bakin mu cikin abin da mu kai eh, yau da jiya da shekaran jiya kenan ina ɗauka kenan yau laraba kenan talata atanin wato murtala fakashit president na da'irar maraɗi ya da mutane za a fabe-fabe maraɗawa limanci ina za a musu to ina fata wa'anda za a ma wannan faban don Allah ka su ba mu kumya kamar irin yadda aka yi sauran fabe suka ba mu kumya su tashi suka ke tashi wanga muna fata ubangiji Allah sa su tashi kuma ya ɗauki alƙawalin duka hanyar da bata wuce metar goma sha shida ba insha Allah za a mata fabe cikin nan garin maraɗi ni ne na kwarbi Malam adam sarki haki na kasa baki dai salamu alaikum. kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ta hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan dau tsokaci na a game da kasan mu ta Nijar saboda Allah saboda annabi shuwa mana adalci ba babu wani tausayin talaka babu adalci a cikin su saboda su aka wakilta duk abin da ya faru a cikin jihohi su ya gwamnati abin da ya karfin su ne kamata su gaya gwamnati gwamnati ta iya maganin abin yaya hanyoyi sun lalace na gusum da arewa ko ina gabar da yamma babu hanya kawai a hanyar mota ba babu a kafa kana bi haka nan ruwa ya shigo cikin gari ko ina babu wani taimakon da gwamnati za ta kawo ko kuma in ce wakilan gwamnati wanda za su ka dauki a kan lokaci saboda Allah motoci babu hanyar bi kai ya kamata dan Allah dan annabi gwamnati ta hudda siyasa daga ciki ta duba talaka ta ji kukan talaka ta gyara mashi hanyoyin da zai dan more rayuwa kushi na kuna gwa mai faci daga nan zandar alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na wani game da na nasu ku ni dama ne tsokaci dangane da gwamnatin najeriya da ta ce za ta ranto ya bashin kimanin dala miliyan sha ɗaya domin yin wani aiki gaskiya mu a ganin mu yan najeriya bai kamata a gwamnatin tarayyar najeriya ta karɓi wannan zunzurutun bashin kuɗi ba ganin yadda ta kusa sauka ba iya kaddamar da in aiki ne ba iya kammala aikin za ta yi ba za ta sauka kuma za ta gadawa da gwamnati ne mai zuwa bashi domin ta kasa yin aikin komai ga al'ummar ƙasa ko ciyar da su gaba ko kuma tallafa musu ta harkokin ilimi ko ta ɓangarorin lafiya don haka mu a ganin mu 'yan najeriya sam sam bai dace a karɓi wannan bashi har na wannan sun zurutun kuɗaɗe ba sunana gwani lawan ali gamadan fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu kusa abin da kace mana tuwo a ƙwariya Yau tsokacin da nake sa in yi bisa al'umman mu ce ta nan jihar Agadez da allah da annabi muna kira al'umma a ba gwamnati goyon baya da jami'an tsaro kusa ga bincike da suka fara yi a nan jihar agadas wasu saboda mun fuskanci wasu abubuwa kwanukan ga a nan jihar agadas wasu halaye wasu mutane wanda ba a san ko su wane ne ba suna shiga gidajen mutane suna kisan gilla wurin mutum hudu har da wani doktor ma wanda yake yana kula da kwalluwa a nan likita ta babban likita ta jihar agadas wajen mutum uku aka ma wannan kisa kuma ba a duka komi kawai rayuwar mutane ce ake shigowa a soke a fita kenan muna kira tun da gwamnati ya ji kukanmu mu muke ta cewa babu tsaro kuma gwamnati ya fara bincike jami'an tsaro sun fara bincike mutane sun fara kuka kenan sai mun yi hakuri kuma mu ba su goyon baya jami'an tsaro saboda gwamnati ne alhakin wannan tsaron ya yi rataya bisa gare shi kenan mu ma sai mun ba shi goyon baya kuma mu yi hakuri kuma shi ma jami'an tsaro su bi dokoki wadda doka ta ba su dama su yi bincike mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frizi na kulabar a yanzu da take agadis Jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da aiki da aka fara a yankin Maradi inda ake tunanin za a buɗe bututu na mai wanda zai shiga sauran ƙasashe mu inda aikin har kai ga gonakan wasu talakawa na yankin Maradi to mu abin da za mu cewa wanga abu da ake alheri ne a cikin ƙasa saboda arziki ne kuma arzikin mu ne kuma ci gaban mu ne to amma muna son kamar yadda su talakawan wanda suke aikan za su bi ta gonakansu kamar yadda muka ji mayar na maradi da sauran wakilai na talakawa sun ɗan yi magana kan cewa suna nan suna bin kadin wannan abu eh, ya kasance kowane talaka ya samu haƙƙin shi to haka muke so saboda ita gwamnati ta yi ƙoƙari wanga abu da za a yi na 'yan ƙasa ne ba abin da ya yi 'yan ƙasar ta talaka kayan ƙasar ta kenan ya kasance in an shiga gonan mutum daidai inda aka ɗeba a ba shi haƙƙin shi kuma ya kasance sai ya kasance waɗanga ayyukan lallai an kasa sun san don su aka yi kuma don ci gaban su aka yi kuma za su ji daɗin waɗannan abubuwa amma in ya kasance duk abin da za a yi a cikin ƙasa an cuta talaka a cikin shi to abin nan ba zai yi taɓa tasiri ba. to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. assalamu alaikum an sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai ci gaba ne da ansa tambayar Yusuf Ali na unguwar Hausawan Kano, Najeriya, inda yake tambaya dangane da falalar dare da kuma ranar Juma'a. Kuma a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo kaɗan daga cikin falalolin wannan daren da kuma ranarsa, inda muka bayyana cewa yana daga cikin falalolin daren Juma'a da ranarsa cewa a cikin daren ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam kuma a cikin daren ne ya yi shahada da yadda Allah a cikin shirmu na yau za mu fara magana dangane da falalar dare juma da kuma ranarsa da kuma ayyukan da ya kamata mumini ya yi su ya kawo su a wa'annan lokuta har ila yau kamar yadda muka bayyana a baya daren juma'a shine daren da ke farawa bayan faduwar rana a ranar alhamis wato sai an yi daren juma'a kafin a yi ranar juma'a da farko dai ya kamata mu san cewa dare da kuma ranar juma'a suna da falala wa'anda ba za a iya kwatanta su da sauran ranaku da darare na sauran kwanaki a mako ba ya ishi ranar juma'a falala kan cewa Allah ta'ala ya sanya sura a cikin alkur'ani mai girma wato da sunan ranar ta juma'a ita ce sura ta 62 a cikin alkur'ani mai girma kuma tana da ayu goma sha ɗaya a cikin suran daga aya tara zuwa goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ambaci kaɗan daga cikin falaloli na wannan ranar inda yake cewa a cikin aya ta tara ya ku anda suka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a sai ku yi gaggawa zuwa ga ambaton allah kuma ku bar ciniki wancan ɗinku ne mafi alheri a gare ku idan kun kasance kuna sani sa'an nan idan an ƙare sallah sai ku watsu a cikin ƙasa kuma ku nemi daga falalar allah kuma ku ambace sunan allah da yawa tsammanin ku ku sami babban rabo. kuma idan suka ga wani fatauci ko kuma wani wasan shagali sai su yi ruguguwar fita zuwa gare su kuma su barka kana tsaye ka ce abinda yake a wurin allah ne mafi alheri daga fatauci da kuma shagala alhali kuwa allah ne mafi alheri masu arzutawa cikin suratul juma'a ta tara zuwa goma sha ɗaya da farko sallar da allah ta'ala ya yi maganar ta a cikin ayata tara ita ce sallar azahar ta ranar juma'a kuma ita ce ibada mafi girma a wannan ranar mai albarka wanda allah ta'ala ya wajabta ta a kan muminai maza a lokacin da limami daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sha biyu suke iko da al'ummar musulmi amma a lokacin da limamin zamanin yake gaiba kuma yake fake to ba wajibi ba ne a je sallar juma'a ko kuma mustahabbi ne a je sallar juma'a idan an sami shugabanni a adilai wanda suke kwatanta adalci a cikin shugabancinsu kuma suke barin limamai su faɗi abin da ya dace a hudubobin sallolin juma'a har ila yau wasu malaman suna ganin ana iya sallar juma'a a kowace ƙasa wacce limamin da yake sallar juma'an ya kasance adili kuma baya aikata maganganu wanda za su mai da sallar juma'a gaba ɗaya sabon Allah kamar dai yadda ya kasance a zamanin sarakunan bani umayya inda limamai sukan aibata iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan mimbarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da sarakunan bani umayya suke mulki suke kuma aibata aliyu da abu talib alaihi salam da ya'ansa masu tsarki a kan mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sabai ba sa zuwa juma'a kuma ba sa barin 'ya'yansu su je don kada su ji irin wa'annan mummunan kalamai daga mimbarorin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila malaman tarihi sun bayyana cewa tun bayan shahadar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam a shekara ta 40 bayan hijira aka fara wannan babbar bala'in a cikin masallatan juma'a kasashen musulmi har zuwa shekara ta 99 bayan hijira a lokacin da sarki umar ibn abdul aziz daya daga cikin sarakunan bani umayya ya karbe shugabanci al'ummar musulmi a nan ne ya dakatar da la'anta da kuma aibata amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi da 'ya'yansa akan mimbarorin musulmi To masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga shirin mun karshe shirin nan na Afirka a yau.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 mai manufar jin ra'ayin bangarorin al'ummar kasar kan yadda za a mai da kasar bisa mulkin demokradiyya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to maralla wakilai dubu da hudu ne da suka hada da na gwamnati da bangaren siyasa da kungiyoyin fararen hula gami da na 'yan tawaye ne ke taron na ƙasa a jamina babban birnin ƙasar ta Chadi yayin taron ana fatan tsayar da lokacin gudanar da zaɓe a ƙasar hankali dai ya fi ƙarfi akan ɓangaren 'yan tawaye da suka jima suna jayayya da gwamnati da kuma batun da ya shafi kundin tsarin mulkin ƙasar shugaban gwamnatin sojin kasar muhammad idris debi ne dai ya shirya taron wanda shine irinsa na farko a kasar da ta jima tana fuskantar bore na 'yan tawaye taron kuma na zuwa ne bayan da gwamnatin rikon kwaryar ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan tawaye arba'in na kasar a birnin doha na kasar qatar duk da cewa akwai wasu kungiyoyin 'yan tawaye da kuma jam'iyyun siyasa da suka cewa wannan taron amma mafi yawan al'ummar chadi da kuma sauran kasashen duniya na kallon taron a matsayin mai mahimmanci Ga dai abin da wasu daga cikin 'yan kasar ta Chadi suka shaida wa sashen Hausa na rediyo Iran. Ni ne Sule Mai Lau muna murna da wannan taro. Abin da muke so wasu mutanen da su haƙura dai wannan kowa ya haƙuri da juna a ginin ƙasa. Muna godiya ni ne Sule Mai Lau mai nama. ni ne shaibu daga na chat a ah, wallahi muna marhaba da abin nan wannan taron da an yi mana na dialog wannan taron muna so da wa tukuna ba mu samu ba sai a wannan shekara kuma a wannan wata kuma a wannan satin ne duka Allah ya tabbatar ya yi mana na alheri. Mun gode da shugaban Muhammad Idris David no, mun gode mishi da wannan haɗin kai da ya yi ma mutane 'yan jeji na waje haka na duk duniya kamar su ah, Qatar da wasu mutane yawa ba za mu iya mu lissafa su ba amma mun gode musu da wannan haɗin kan da sun ba mu kuma allah ya tabbatar ƙasar mu ta yi gaba kamar wasu ƙasashe na gaban mu ni ne shaibu daga anjimena can bata ce daga chadi ina munna da wannan rana da allah ya kawo mu ta allah ya haɗa kayuwan mu iba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya shugaban ƙasar mu allah ya taimake afirka ya haɗa kayuwanmu mu matan 'yan cadi da mazajenmu da na waje da na ciki allah haɗa mu gaba mu Shi kuwa Malam Usman wanda kafinta ne shi ma a birnin na'in jami'a a kasar Titadi cewa ya yi. Ni na Usman Adam Musa kafinta ne a nan jami'a amma ina nan yanzu a zama a nan mai lau. Dun shugabannin da suka wuce nan duk sun yi sun yi amma ba a samu shugaba mai albarka mai imanin cewar zai haɗa kan jama'an cari gaba ɗaya a zanna lafiya saboda mu na cari mun shekaru da yawa ba mu taɓa samun mutumin da zai haɗa kanmu gaba ɗaya mu zanna lafiya ba amma shi wannan da ya zo ya ce zai kokari ya kokarta a zanna lafiya mutanen cari ma hankalin su ya kwanta mun gode allah ya tabbatar mana da alherinsa da kuma abun da mafi kyau alherin duniya gaba ɗaya allah ya bamu lafiyan cari shugaban ƙasan cari muhammad idris debi itino wannan godiya muke allah ya tabbatar mana da shi kuma allah ya sa gama da duniya lafiya. Kasar Chadi ta sha fama da tashe-tashen hankula tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 kuma shugaban kasar na rikon kwarya janar Muhammad Idris Debi ya yi alkawarin gudanar da tattaunawar kasa da zaɓe cikin watanni 18 bayan da ya karbi rigamar mulkin kasar bayan mutuwar mahaifinsa Marshal Idris Debi a fagen daga. jama'a da dama a chadi na ganin wannan yunkurin na janar muhammad idris debi zai iya sa 'ya'ya da jikoki da za su zo nan gaba su ɗanɗani roman zaman lafiyar da ƙasar za ta iya cin gajiyar shi yayin wannan babban taron muhawara malam adamu shu'aibu shugaban ƙungiyar asusu reshen milo a bancin mai wanda aka fi sani da Adamu Sitartar. kuma mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasar chadi na ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayin ga kuma abin da yake cewa ah, malam barka barka da wannan lokaci lallai tambaya ka ka tambaya mai ma'ana kuma a kai muke yanzu hakikatul amri magana ta gaskiya ita ce duk wani dan cadi mai kishin kasa yana jiran ya ga wannan ranar ta dialog da muke cha dialogue wato ranar da za a tattara al'umma a yafi juna a ja layi abin da ya fice a tsaye da shi wanda yake da korafi a ji korafinsa hakika wato ba sai an faɗa ba juma mai albarka tun daga laraba ke gane ta tun daga wannan farkon taro da aka fara mutane da yawa mafi yawa mun yi maraba da shi kuma mafi yawa mun sa albarka akan hakan gaskiya ba karamin ci gaba ne wanda yake muna tsammanin a gaskiya haka zai cimma ruwa sosai sosai za a kai ga cikin allah yadda duk da dai su sun ce suna bukatar ba haka suke so ba kuma dama mutum tara yake bai kice ko goma ba duk abin da ka ce zaka shirya sai ka samu wanda ya ce baka shirya daidai ba to amma kamar yadda shi mai girma general muhammad ya tsaro abin a ƙarƙashin jagorancin daular ƙatar to gaskiya mun ga alamu in allah da da albarka annabi za a cimma nasara domin mai domin mafi yawan mutane sun kawo cappa kuma za a ci gaba da ba da bayanai daban-daban domin mai domin wannan taro ne wanda ba a taɓa yin irin shi a ƙasar nan chadi ba kuma muna cikin ƙasa 'yan cadi ne hakika muna ganin in allah da za a samu tafiyar da abin yadda ya kamata a tafiyar da shi kuma duk da ma dai ko da ya mutum ya yi sai an samu 'yan kurakure to nan ba za su hana tafiyar da komai ba abin da ya sa na ce maka kurakure za a iya samun abubuwa da ba a tuna su ba kuma wanda zai zo ya tuna su ya zo ya faɗe su akan tsari na son zuciyarsa amma kuma inda za a biya gaskiya to za a ga tsari ne na son zuciya wanda dama ba nasara zai yi ba wannan kenan to a gaskiya abin da nake so jama'a su gane shi wannan taro fa ba yau aka tsara shi ba ba jiya ba an daɗe ana zuwa ana dawowa mun ma gode Allah da ya ba mu numfashin da muka zo wannan lokacin da ake muka halarci wannan taron domin domin a gaskiya fi sabilillahi ba karamin namijin kokari gwamnatin mu ta cadi ta yi akan wannan abun ba kuma ina fatan Allah ya sa mu cimma gaci Malam Adamu baka ganin irin waɗannan tarukan sun zama ruwan dare a ƙasashen Afirka a zo a shirya taro a fitar da bayanai masu gamsarwa amma kuma daga bisani aiwatar da su ya gagara. Lalle an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa kenan haka kake nufi da cewa sauran ƙasashe ma na Afirka ana irin wannan taron kuma ba abin da ake yi sai a watse kawai taron shan shayi ko? To, mu cadi gaskiya akwai abu guda goma sha biyar da zan gaya ma wanda mun yi bamban da sauran kasashen duniya a sauran kasashen afirka saboda a gaskiya fi sabilillahi muna da zuciya muna da zuciya kuma fi sabilillahi muna aiki a wannan ƙasa ta yadda gaskiya ba yabo ba fallasa kuma duk mai korafi koma mai kai wato wanda baya kaunaka ko ruwa ka fada zai ce kata da kura ne amma ita ƙasar chad yadda allah ya taimake mu da abubuwan nan kuma ga shugaba mai adalci da ya hau ko da yake dai lokaci gare shi mu'ayyan amma muna fatan insha Allahu an gani a ƙasa kuma za a ci gaba da a gani a ƙasa za a ci gaba da gani a ƙasa na alkhairi domin abin da nake so in gane da kai malam barka na cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyawa ko kuma an daɗe ana irin wannan taron Afirka ba abin da ake sai shan shayi abin da kake nufi kenan a ah, mu ba wannan bane a gaban mu wato abin da yake gaban mu ba wani mutumin da zai sake dawowa a matsayin bai daba da gwamnati kuma bai daba sai yayi tawaye za a yi gwamnati kuma bai daba sai an yi kaza kaza to zai fito ne kirikiri ya gaya al'umma ga fa abin da ya kamata a yi sai a duba a tankade a rere sai a ware wanda ya kamata shawara ce to kaga in dai za a yi haka da gaskiya to fi sabilillahi ina ganin sauran mutane ma fa to ba za su iya cewa komai ba su za su yanke wa kansu shawara haka gwamnati ta ɗauka. Eh, ka faɗa an faɗa muhawara ce ya eh, a zo a daidaita a tsakiya ga yadda ya kamata ya ah, ba haka za ba ga yadda ya kamata a ah, to haka za ba ana haka har a zo a seta amma ba irin wa'ancan na sauran kasashe wanda yake karfa karfa ne kawai ga abin da gwamnati ta fara shi ra'ayi ko ana so ko ba a so yan koron gwamnati suna yi so ko ana so ko ba a so in kace baka so ma rikici ne ka janyo kanka gara ma kace kana son ko baka so ma kuma ka ma kace baka son ma sai an yi hakan to wannan cari ba haka ba ne. a wannan tsari da muka ɗauko na shugaba general Muhammad Idris Debi Itino fi sabilillahi tsarin kowa ya san akwai bambanci da sauran kasashen afirka da suka ta yi kuma ai zan ma misali biyu zuwa uku a kasashen afirka da suka ta yi innan ma ai ba wata ajanda da suka daura kuma suka cimma nasara da dama escroquerie ne wato ma'ana tsari ne na yaudara suka yi da a ce da gaske suke da duk sun cimma nasara to daga cikin kasashen afirka nan da dama wanda suka yi hakan ba ɗaya da ta cimma nasara hakanta ya cimma nasara talaka ya san ana yi da shi talaka ya san e ga yadda ya kamata ya yi shi mai mulki ga yadda zai yi a ko har yanzu a haka suke kamar na da. To ko menene babban fatan ku game da shi wannan taron kada ya zama an zo ne kawai an sha shayi an watse tsawon shekaru muna yaki kuma a gaskiya fi sabilla daga ran da aka ce ana fada kuma aka samu damar zama waje ɗaya domin a sulhunta to in Allah yadda za a sulhunta in dan ko yakin duniya da aka yi ai ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna yakin duniya na bima da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi sulhu hatta wannan yaki na golf da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi muhawara aka yi sulhu kana aka daidaita abin da nake son faɗa ma a gani a kullum akwai abubuwa guda biyu wanda mutane suke manta shi ba wai shugaba ne jagoran komai komai da komai ba amma shine general na kowa da kowa amma in aka ce akwai jam'iyya to akwai yan adawa kuma duk kyautata ka akwai wanda zai ce baka kyautata ba kuma duk rashin kyautata ka akwai wanda zai ce ka kyautata to wayannan abubuwan su ne ya kamata mutum ya yi wa kansa la'akari ya gane ta ina ya kamata ya hau ta ina ya kamata ya sauka domin me domin a samu ai faɗa mai ido domin na baya su tabbatar da mun musu aiki mu ba yanzu ba kanmu muke so mu aiki ba na bayan mu e, eh, ajila jai wato na baya masu tasowa da yaran mu jikoki su zo su tadda ƙasar nan a wasu shekaru an yi wajen shekara talatin ana yaƙi da sauransu yanzu gashi ashe mu sun zo sun mana seti wannan shine magana kuma bayani na ƙarshe dai shine tunda dai taron na yanzu aka fara kuma yana da 'yan kwanaki nan gaba ma to tunda ku 'yan jaridu ne za ku sake jin labaru kala-kala kuma muna wa ƙasar mu cadi da al'umma mu ta cadi da kuma sauran duniya fatan alkhairi shi fatan alkhairi har kullum muna yi wa al'umma ne kuma al'umma tana yi wa al'umma ne kuma muna godiya ga shugaban ƙasar mu general muhammad Muhammad Idris Debi tuno akan wannan namijin kokari da ya yi da sauran janarori guda goma sha biyar wanda ba zan iya faɗin su a ba lokaci ba da kuma su kansu waɗanda suka share ka akan har wannan abin ya zo har wannan rana ta zo muka same ta. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su. a nan kuma ni hassan barka da shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sai Allah kamar can an da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya